الثاني كما ورد في أسئلة تنظيم الآباء البيلي كما يد تبين تذو بيوين فادا فرارين فادولي لا يكون على الطريق التي ساقوها إلا إذا أتبر آه، موجه والسؤال سيدي dai in masu tambayan sun أن الدين قضية جماعات shine fada fararen fada fada tura ne suka yi tambaya ayyuki na kiristoci daga fadan fafaroma ne tambayan su ne a albidi sau daga إذا اعتبر موجه السؤال أن الدين قضية جماعة قضية جماعات basariya in suka ɗauki addini haka zakin tima'i idatin zatin tima'ati eh, insaniyati wacce take da alaka da ɗan adam la qadiyata rabbaniyya to sai tambayoyin su zo amma har addini aikin Allah ne ga wannan tambayoyi ba su taso ba in siyasa na ta irin wannan tambayan shine za a ci haka la qadiyata yutalibun nasa jami'an bihar. Fatarhu su'ali kan ka tambaya arhun ka'imun tsada sikiratin khatiya. Ita wannan tambaya kan ta kuskure ce gaira sahihatun asalin. فنحن لا نقول للنصارى ما ايب مچو كيسوتي ان من حق النصراني عليكم آه, عليكم يربط kun alaikum yawon din a tsakanin lamun da kafin yake Allah ta ta'taridu hurriyatahu fikiyari ta tagayyiri dinihi mu ba mu ce masa haka ba inna min haqqin nasrani alaikum Allah ta ta'taridu hurriyatahu kada ku tare yancinsa fiktiyari ka gairi dinihi إن القضية الدين ليست قضية مساواة مساومات أي ني با إن أنا سامو كشيغا إن با أسامو كبري سياسية أو اقتصادية بل حتى يكون التعامل فيها بالمثل إن الدين حق الله على عباده جميعا وليس حق المسلمين ba hakkin musulman ne ba hatta ya tanazalu an in minhu ko yanzu misali maganar da ake cewa a zo a haɗu tsakanin kiristoci da musulmai ai haƙƙin addini ba haƙƙin ɗan adam ne ba ballanta na musulmai su rage wani abu kiristoci su rage dan a haɗu su ne da ba addini suke ba za su iya ragewa amma mu tun da addini muke ba dama a rage mu muna da mai gida su ku ba su da gida mu namu tsaron shi aka yi zo daga Allah ka gaba dama mu gyara su ko su suka shirya kayan su, suna iya rage abun da suka dama suna iya dada abin da suka dama shi isa za su haka don haka babu wata hanya da za mu iya haɗuwa da su inna dina lahi ala ibadihi jami'an وليس حق المسلمين hatta يتنازلوا بل rage an shay'in minhu فإن كان النصارى يعتقدون إن كريستوتين دقل أن النصرانية حق النصارى وأن لهم أن يساوموا عليه سن يتنكي أكي فهذا شأنه وهو مختلف تماما عن الفكر الإسلامي والأجئدة الإسلامية يا والعقيدة الربانية يا إساقو يا ماذا يا توراريش تسيل ليا